على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يومنا رانر ثلاثة yau watan ramadan yana da kwana 20,439 hijiriya kuma yau muna biyar ga watan shida shekara ta sha 2018 miladiya wannan shine karatunmu na goma sha tara a karatun maza da muke a wannan masallaci na alkulafa'ur rashidun da ke unguwar agege a jihar Legas kudu maso yammacin Najeriya idan ba a manta ba muna cikin suratu taubati aya ta talatin a jiya wa qalatul yahudu uzairun ibn Allah wa qalatul nasara al to ba mu karkare bayani ba zai alaran ma zai karanto mana domin ci gaba insha Allah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم Allah subhanahu wataala ya ce wato Yahudawa suna cewa Uzairu dan Allah ne Kiristoci kuma suna cewa Annabi Isa dan Allah ne Yesu almasihu to a jiya mun faɗi waye Uzairu kuma mun faɗi ya aka yi suke ce masa dan Allah wanda a tarihinsa da muka ji ko da yake yawanci kisoshin suna da alaka da Isra'iliyat su kuma Isra'iliyat ba umarce mu da mu dinga karyata su ba inda ba kai tsaye labarin ne ya zan an shari'a ya saba wa shari'a mu ba zalla sallallahu alaihi cewa ballihu anni walau aya wa hadithu an bani isra'ila wala haraj ba laifi kwa iya bada kwa iya rawaitowa daga banu isra'ila amma ka ayo manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ƙarya man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar wanda ji yawa manzon Allah ƙarya to ya tanadi inda zai zauna tun a wuta a wani hadisin kuma manzon Allah sama yake cewa la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kar ku saurin gaskata su kar kuma kuyi saurin ƙaryata su wa qulu amanna bima unzila ilaina wa ma unzila ilaykum ku ce dai mun imani da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar muku to mun ji bayanan da suke ƙara mana haske akan waye uzairu tabbas an faɗe shi a wannan wurin a ƙur'ani an yi ishara zuwa ga wurin da da yawa kusan duka malaman tafsiri sun tafi akan cewa shi ake nufi aukan ladhi marra ala qarya mun ji shi a cikin hadisi maza Allah sama ke cewa la adri atubbaun la'inun amla la a uzairun nabiyun amla to wannan ya ba mu sura bayyananniya game da wane ne uzairu batun cewa ibnullah mun faɗi cewa da yawa yahudawa a da da yanzu suna inkari cewa ya za a yi a ce yahudawa sun ce masa ɗan Allah ne bayan gashi a cikin littattafansu ba a ga inda suka faɗa ba kuma idan aka duba scriptures na ahal kitabi za mu ga babu a cikin tsohon alkawari wanda shine a taura akwai ma sura guda surar uzairu sunansa sifiru uzair ana ce masa book of ezra wanda yake daga shi sai book of nehemiah tsakanin labarai na ɗaya labaran korantiyawa na ɗaya da labaran korantiyawa na biyu sai kuma littafin uzairu to a cikin littafin uzairun an faɗi kowaye babansa amma dai ba a nassanta cewa yahudawa sun allantar da shi ba wannan sai ta da balli da musu wasu suke ganin ba a yi wa addinin kiristanci ba a yi wa yahudanci adalci ba an ce musu sun ce uzairu dan Allah ne bayan kuma gashi babu har wani david wani wani masanin wani profesa wanda ya nazarin musulunci da kuma wani ɗaya mun karanto su a jiya duka suka tayar da shakka akan cewa wannan maganar babu wata disdaqiya a kai alhamdulillah mun karanto nasoshin malamai magana qurtubi magana jassas magana ibn al-arabi magana shaykh al-islam ibn taymiya Allah ya ji kansu da rahama baki daya magana ibn kathir wanda duk wayannan maganganu ne na magabata da suke nuna cewa kwarai an faɗi wannan amma lokacin da aka faɗa a lokacin manzan Allah sallallahu ai akwai yahudu kuma ba a rawaito mana cewa sun musa ba kuma abinda ake nufi da cewa qalatul yahudu ai qala ba'dul yahudu wani bangare na yahuda kuma kowane yare yana da irin wannan ko ni yanzu in nazo na ce muku jiya ai yarabawan Legas suka kawo min ziyara ina nufin duka yarabawan Legas? me ba tsirari ne a cikinsu wanda ba su kai kaso ɗaya bisa miliyan ba ma mai ba ko ba su kai ba su kai ishirin ba amma na ce ai jiya masha Allah ai yarabawan Legas sun ba mu haɗin kai akan abu kaza abinda nake nufi wani bangare nasu don haka da Allah ce wa yahudu uzairu ibn yana nufin wani bangare na yahudawa kuma mun tabbatar da bambancin kira'a tsakanin uzairu ibn da uzairu ibn wanda suke karanta da uzairu ibn Allah ridan da kuma nassan ko aliyu kisani da asim ibn abin najud al sai kuma yaqub al a cikin al'ashara su uku ne ragowar jumhur kuma suna karanta shi ba tare da tanwini ba wa qalatil yahud uzair idan ya zanto uzair sai zama mamnu'un ne min as-sarf lil alamiyyah wal ujma saboda suna ne na yanka kuma saboda ba balaraban suna bane in muka ɗauke shi kuma munawwan sai zanto li'annahu ashbaha al-asma al-arabiyya sai zanto kenan ismun ne manqul tunda suna ne musarra to sababin tasgirin ne wasu kace a yahuda madina ne saboda kaunar shi da suke yi sunansa ezra ezra a yaren ibraniyanci to sai su kuma saboda kaunar shi da suke sai suka mai da shi uzair saboda su larabawa ne ban nazir da banu qainuqa da banu quraiza to sai muka dawo waƙalatin nasara al-masih ibn Allah an-nasara jam'u nasrani abin ake nufi da nasrani kuma su ne mabiya addinin annabi isa alaihi salam wanda suna da sunaye da suka shahara da su na ɗaya ce ana ce musu nasara saboda shi addinin nasu annasraniya ne haka qur'ani ya kira shi ubangiji subhanahu wataala ke cewa ma kana annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba bai kasance nasara ba nasraniyan abin da ya yasa ake ce musu nasara saboda lokacin da annabi isa ya kira zuwa taimakon allah su ne suka amsa masa lokacin da yake cewa man ansari ila allah qala al hawariyun nahnu ansarullah ana ce musu al masihiyun a abin da yasa ake ce musu al masihiyun nisba ne ila al masih al masih kuma lakabi ne na annabi isa wanda allah ya kira shi da shi a cikin al alqur'ani إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم المسيح shine da da Hausa ma haka muke ce masa almasihu da turanci kuma suna ce masa Christ ko Christ wannan shine sunansa amma sunansa na gaskiya wanda yake na yanka shine Isa wannan a yaren larabci kenan a wancan kuma yaren wasu yarurrukan ana ce masa jesus shine isa kenan ko jesu ko yesu wannan da ja da ya asalin yana koma zuwa ga asalin bambanci ne wajen furuci tsakanin allugatul portugaliya wallugatul faransiya wallugati al'ingiliziya wancan wallugar italiya wasu ja suna mai da ita ya wasu kuma suna furta ta a ja ɗinta to saboda haka na jin ko kunan da yarabanci ma jesu suke cewa ko mu kuma da hausa a ce yesu ka annabi isa za ka iya ce masa yesu almasihu ka iya ce masa annabi isa dan maryam ka iya ce masa yesu din kuma za ka iya ce masa almasih abinda za ka ce masa almasihu saboda yana shafar marasa lafiya sai su warke wa ubri'ul akmaha wal abrasa bi idnillah ina warkar da mai cutar albaras da kuma mai cutar makanta da izinin Allah to in yi shafa su sai su warke sai aka ce masa almasihu kuma su su bi ne almasihu da shi da dajjal amma idan aka ce almasihu aka yi shiru to annabi isa ake nufi wannan a wajen musulman duk duniya kenan banda ahmadiyya su kuma ahmadiyya suna sanyawa wato wannan dinsu suna sanyawa shugabansu wanda shine mirza ahmadi gulam alkadiyani sai suka ce shi ma almasih ne shi ko ba san inda suka samo almasihun na tasu ba na eh, ban san inda suka samu almasihun tasu ba amma dai suna cewa shi ne mahadin da allah da manzon allah ya yi magana zai zo to wa kullun yad'i waslan li layla wa layla la taqirru lahu bi dhaka to a lokacin annabi isa kiristoci kamar mu muna ce musu kiristoci abinda yasa muke ce musu kiristoci fassarar kiristoci shine masihiyun domin christ ko christ shine almasihu don ka ce christian da turancin ingilishi ban sani ba malam daga faransanci ya kuke cewa ne na malam misra ya kuke cewa da faransanci kiristoci eh kretiyan ka san faransanci da ba dan kawai in kana kwaba bakinka daga turanci ka fita ka koma daga ingilishi kai ka koma faransanci kretiya kretiyan ko kretiyan ta dai dai dai da ma ci aka yi kretiyan din aka aka abin nan to a lokacin annabi isa an kasa su zuwa manzanni wanda su ake cewa rusul gashi na a cikin babil akwai sura mai zaman kanta ko kuma akwai littafi mai zaman kanta sunansa ayyukan manzanni a amalin rusul da turanci ana cewa masa acts of the apostles sannan kuma bayan manzannin akwai wato su ne kuma ake ce musu hawariyawa wanda suna da adadinsu an ce goma sha hudu ne babban su shine peter kenan butrus shine babban su kabirul hawariyin a cewar su cewa annabi isa ya ce Kabiru kabirul hawariyin wa ala ra'si hadha aljabal fabni kanisati wanda shine ya gina kanisa ta ta Roma ta Rumiya wacce take a Vatican a yanzu kenan a cewar su akwai su barnabas da sauransu dukansu manzanni ne amma waɗannan mutanen dukansu fa suna kan addinin gaskiya ne sai daga baya ne zuwan shawul wanda shi ne daga baya canza suna ya koma paul wanda ake cewa da hausa bulus to shi bulus ɗin da ya zo da ba yahude ne yana amma kuma a yahudancin nasa ma ya yi addinin bautar gumaka ya bauta wa wani gunki da ake kira apollo ya bauta wa alloli uku a wancan lokacin nasu to shi ba yahude ne ko mushriki ne ma a cikin Yahudawa. amma yana cikin wanda suke azabtar da manzannin annabi isa alaihi salam to an yi zamanin da kun san shi annabi isa an haife shi ne a cikin yahudawa a tsakiyar yahudawa su yahudawa su ne nana maryamu tana cikinsu su ne suka tare ta suka ce mata anna laki haza ina kika samu wannan dan Ya ce huwa min indillah sai fa asharat ilai ta ce gashi nan ku tambaye shi annabi isa tun yana yaro yana jariri sun ce kai fa nukallimu man kana fil mahdi sabiya shi ya addressin din su cewa inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya wassalamu alayhi yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'asu hayya Allah ce zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun to a lokacin sai suka fara musu to da suka fara musu akan Annabi Isa amma har a lokacin ba su allantar da shi ba to sai da Annabi Isa ya taso ya fara kira zuwa ga addinin gaskiya to sai zanto ya taka sau farawo a lokacin astaghfirullah ko yake ma ita wannan kalma bata dace a nan ba misali lokacin suna tsaka da gasar kashe annabawa sun kashe annabi zakariya to annabi haya ma sun kashe shi shi kuma annabi haya da annabi isa da mahaifiyar annabi haya da mahaifiyar annabi isa yan uwan juna ne da haka shi samu zara sama da ya tashi da ya je gan su a sama ta biyu ya ce na ga yan Ibnai khala zakariya da yahaya a abuwan isa da yahaya to annabi isa yana karami a lokacin annabi yahaya yana matashi shine annabi ana kashe annabi yahaya annabi isa ya fara kira zuwa ga addini to sai to yahudawa ne suka kashe shi to kuma shi ma suna takun saka da shi to haka annabi isa ya dinga kira zuwa ga mutane ya samu wayannan manzannin su ne yake aiken su zuwa garuruwa su je su isar da wannan sako na Allah ya tura su can ya tura su nan kuma ya zo da mu'jiza to da ya zo da mu'jiza sai yahudawa sai suka sai suka samu sabani Allah ce fahtarafa al-ahzabu min bainihim fa wailul lil ladzina kafaru min mashhadi yawmin azim asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin wa anzirhum yawma al-hasrati idh qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun to a karshe dai annabi Isa bai dade a cikin su ba dadewa sosai sai suka so su kashe shi to lokacin da suka biyo shi za su kashe shi sai yake cewa da hawariyawa waye zai taimake ni zuwa tafarkin addinin Allah da ɗaukaka addinin Allah to shine sai suka ce nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahadu annana muslimun mu ne za mu taimake ka domin ɗaukaka addinin Allah mun yi imani da Allah kuma ka shaida cewa mu musulmai ne to a lokacin ba a allantar da annabi isa ba sai allah ya ɗauke shi zuwa sama ya ce waye a cikinku zai yarda allah ya sanya masa sifofina? ni kuma allah ya ɗauke ni in ya so ya kasance tare da ni ranar gobe sai wani ya ce ya yarda sai aka mayar da sifofin annabi isa kansa sai allah ya ɗauke shi ya ce inni متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة lokacin da aka ɗauke shi to da yahudawan suka ci nasara suka gicciye wannan mai kama da annabi isa wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum an kwatanta musu shine to sai suke ta munna cewa sun gicciye annabi isa to sai manzanni din sai suka ci gaba da yada addinin annabi isa har ma sai aka samu wa'insu da basu gamu da annabi isa ba amma nagartarsu ta kai irin nagartar manzannin to amma sanda annabi isa ya tafi bai bar musu littafi a rubuce ba dama shi yake wa'azi da littafin tunda tun yana karami yana jariri ya ce ataniyar kitaba saboda ka ba wanda ya taɓa ganin annabi isa ya riko bible kuma littafin nasa sunansa littafi shi yasa aka ce bible ai da turanci ana nufin littafi kenan shi yasa ko kowane littafi ma a wani istilahin zai iya zama bible shi yasa a tsari na tarihi ko kuma sannafa littattafai a labirari a library science akwai abin da ake kira bibliography duk wanda ya methodology ya research ya san abin da ake kira da bibliography in ka je library za ka gan shi to bible kenan shi yasa ko da larabcin aka ce al-injil ana nufin littafi al-kitab to amma saboda yana da tsarki shi yasa sai ake ce masa al-kitabul muqaddas holy bible littafi mai tsarki to bai bar shi ba bai bar littafin da za a gani a dinga karantawa ba to su wayannan manzannin nasa da kuma wayanda suke kusa da manzannin su ne kowa ya tattara hikimomin da ya ji a bakin annabi isa ya rubuta a matsayin wannan shine maganganun da na ji daga wajen annabi isa da haka za ka ga na peter la'alla ya sha bamban da na luka luke kenan watakila ya sha bamban da na matta matthew kenan watakila ya sha bamban da na barnabas barnaba su kuma suna cewa barnabas to amma ba su rarrabu ba a lokacin suna kira kuma sai zanto yahudawa suna bin su suna kashe su shi yasa hadisi ya tabbata a cikin musnad al-bazzar da ya faɗi irin abin da zai faru na fitina a ƙarshen zamani sai sahabbai suka ce to ya rasulullahi me kake mana wasiya da shi in abin ya faru sai caye ku zama kamar almajiran annabi isa kunu ka ashabi isa nishru bil manashi an dinga yanka su da zarto wa humilu alal khushr kuma ana rataye su akan itatuwa amma ba su yi ridda ba haka ga hadisin khabbab Allah ya kara da a gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ji irin talaucin da suke ciki manzo Allah sama yake cewa ya kasance a lokacin waɗanda suka gabace ku lokacin Annabi Isa za a zo da mutum yun sharu bil shar za a yanka shi da zarto za a kafe shi a gicciye shi amma wannan ba zai sa mutane su yi ridda ba mazala ce wallahi zai kuma ku kwantar da ko Allah zai cika wannan addinin har sai an samu budurwa za ta maraita ta ɗauko kayanta ta taho tun daga sana'a a haƙi zuwa hadramaut ba ta jin tsoron komai in ba Allah ba sosai dai kuma ko kura ta tare ta a hanya amma dai wani ya tare ka saboda kana bautawa Allah an za a zo a wuce wajen to kaga manzo Allah ya tabbatar da an zalunci almajiran annabi Isa to rana tsaka kawai sai shi wannan shawul paul yana cikin waɗanda suke azabtar da kiristoci mabiya addinin annabi isa sosai azabtarwa rana ɗaya kawai sai fito ce shi ma ya zama kirista wai ya mafarkin annabi isa kuma annabi isa ya laƙana masa ya zama kirista eh, ko da ya zo ko da ya zo manzannin nan ba su yarda da shi ba domin luka luke kenan shi a lokacin babarsa kamar da suke cewa kamar yaya ce a wajen barnabas yaya ce a wajen barnabas to kamar ɗan uwar barnabas ne su kuma su ne matasa sun ce su ba za su karɓe shi ba ba su yarda ba yaya mutumin da ajiya yake azabtar da mu kuma yau ya ce mana ya dawo cikinmu to su barnabas su ne dattawa sai suka lallabe su akan cewa ai karuwa ce mu haƙura mu karɓa kai har ma a daidai lokacin sun ma yi kundin bala za su yi jihadi su je su afka masa su kashe shi to kuma kawai rana tsaka kafin a je sai gashi ya zo ya ce ya dawo to wannan sai yasa sai suka karɓe shi da suka karɓe shi ana nan ana nan a hankali a hankali da ya samu karɓuwa ku sai ya fara kawo canji a addinin annabi isa yau sai ya ce kaza yau sai ya ce kaza annabi isa ya haramta kaciya ya halatta cin naman alhanzir ya kuma zo ya yi kaza ƙarshe shine farkon wanda ya fara ƙirƙiro aƙida ta bautar Allah uku shi shawul ɗin kenan to amma duk da haka ba a ba a declaring ɗinta ta zama official aƙida a kiristanci ba still a wannan lokacin ana yaƙar wa'annan miyagun aƙidin da shi shawul ya zo da su ba a tashi assasa wannan aƙidar ta trinity ba wanda shi asali ya ɗauko ta ne daga tsohon addininsa na bautar gumaka tunda har an taba jinsa yana cewa sai ni Paul na Apollo wanda shi kuma Apollo din ɗaya daga cikin alloli uku ne da wa'ansu mabauta gumaka a cikin Yahudawa suke yi a wannan ya nuna kenan shigo da addini shigo da wannan aqidar ya ta cewa Annabi Isa ne da da uba da kuma ruhi mai tsarki to a lokacin da su kiristocin suka samu rarrabuwa bayan kusan shekara 300 da wani abu bayan annabi isa ya bar duniya wanda yawancin manzannin nan kashe su aka yi kamar shi barnabas din da shi da luka sun fita ne saboda sun fusata da halin da ake ciki suka ga to su su hijira su je su bauta wa Allah a hanya aka tare su aka kashe su peter shi ma gicciye shi aka yi wane ne yohana kona shi aka yi da ransa wane ne shi ma gicciye shi duka in ka bi tarihinsu za ka ga su ba su yi kirka ba to sai bayan shekara 300 ka san yanzu kuma sahabban sun mutu tabi'an ma sun mutu tabi'u tabi'ina sun mutu tabi'u tabaul atba din ma yanzu haka su ma su ne akan layi tunda ko mu yanzu shekara 300 bayan manzo Allah su wa kenan su Buhari ma fata sun mutu su Buhari ma wanda buhari ba tabi'i bane ba tabi'u tabi'i bane kai buhari ma sanda aka haife shi ma zaka iya kirga mutum nawa ne tabi'u tabi'i na a duniya an haife shekara ta 194 shekara ta 194 to malik a cikin tabi'u tabi'i na ba babba bane amma ya mace shekara ta 175 wanda zaka iya cewa tabi'u tabi'i na manya Suna irin su imamu abu hanifa wanda ya mutu shekara ta ɗari da hamsin su ja'far sadiq wanda ya mutu shekara ta ɗari da arba'in da wani abu su a'amash sulaiman ibn mihran al-kufi ɗari da arba'in da takwas amma da aka taho kan su laisu su maliku su su laisu su maliku da waɗanda suka rayu a daidai wannan lokacin da waɗanda suka ɗanyi ƙasa da su su abdullahi ibn al-mubarak ɗaya. su Sufyan ibn Uyayna 161 su Shu'bah ibn al-Hajjaj 160 su Imam al-Auza'i 140 da kaza wayannan duka su ne ɗan tabaqar tabi'u tabi'ina to su Imam al-Bukhari an haifi Bukhari 194 kuma duk a cikin ashabul kutubu sitta shine yafi kowa tsufa Muslim an haife shi shekara ta nawa ta shekara ta 204 aka haife shi ya rasu 261 ko da biyu imam abu dawud imam nasa imam abu dawud ya rasu 265 a 285 imam tirmidhi 279 afwan nayi kuskure abu dawud suleiman bin ashar sassani 275 tirmidhi da 79 ibnu majama da 75 tare da abu dawud imam nasa'i shine ya kai shekara ta 300 bai mutu ba 313 Ibn jarir al tabari 310 wa'annan generation din inda wani daga cikin su zai ce annabi ya ce za a soke magana a ce wannan magana ce mun qati'a kai mu ko ko tabi'i wanda ya rayu da sahabbai in yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba za mu karba ba saboda ya zama hadisi mursal wa mursalun min sahabiyun saqat marwi tabi'in alal mashhuri mursalu nau qayyidhu bil kabir inji iraqi yake cewa menene a yana faɗa hukuncin mursal yake cewa wahtajja malikun kazan nu'manu wa tabi'uhu ma bihi wa dan wa raddahu jamaahirun nuqad yawa daga cikin malamai ba sa karɓa hadisi mursal lil jahl fil isnad saboda taya sahab tabi'i zai ce annabi ya ce ina ya ga annabin to kuma in tabi'u tabi'ina ne in yi ƙasa da sahabi to ya zama mun munqati kenan hadisi mun munqati kuma wa kullu malam lam yattasil bi hali isnaduhu munqati wal awsal ba za a karbi ba to su a nan sai a shekara ta ɗari uku da wani abu sannan fa aka dora isnadin bible din to a lokacin ne sai rikici ya barke tsakankanin mabiya addinin kiristanci lokacin sarrai ya shiga kowa sai ya daga littafinsa sai ce wannan shine abin da annabi isa ya bari wannan ma sai ya daga nasa sai zanto na wane ya sha banban da na wane na wane ma ya sha banban da na wane to sai rikici ya kai su har zuwa wajen sarkin Kustantiniya. shi al-Constantin din Constantino kuma ita ce Istanbul ta yanzu to da rikici ya kai su wajen nan sai ya raba musu gardama shi kuma yana da nasa addinin amma uwarsa ta shiga kiristanci saboda haka yana uwarsa kara shi ma a cikin addininsa akwai bautar gumaka da alloli uku to shi ne sai ce to mu a namu al'adar akwai yadda muke muna so mu gane mai gaskiya kowa ya zo da littafin nasa wanda yake cewa shi ne na annabi isa duk sai suka zo da shi suka aje sai suka yi aka suka da tsafu kamar yanzu in za a zaɓi fafaroma ana yin irin wannan to da suka yi sai aka ce a kwanta bacci wanda yake na gaskiya ne to wuta za ta zo ta ɗauke shi to ana haka sai wuta ta zo ta ɗauki littafin da shi paul ɗin wanda suka rawaito daga wanda suka rawaito daga paul sai wuta ta zo ta ɗauna su to sai aka ce to wannan shi ne daidai duk wani littafi mai tsarkin da ba wannan ba a ƙona shi to shi ma kuma da aka tashi in ka kula ba wai littafi ne kamar ƙur'ani mun kuka ƙur'ani a littafi ɗaya ne yana da sura ɗari da goma sha hudu ko to su kuma ba haka ba ne su a cikin bible din littattafai ne akwai bible akwai littafi mai tsarki wanda yohana ya hada gaba daya. wanda shi ya ji a wajen annabi isa da haka wannan john book of john iya bible din yohana don haka shi ma yana da surorinsa da ayoyinsa in ka shiga cikin book of john za ka samu sura ta daya ita ma in ka shiga ga aya ta kaza ta kaza ta kai ka ce shi kadai Allah ya sauka shi kadai ne abin da Allah ya sauka wa annabi isa in ka shiga luke shi ma za ka ga nasa in ka shiga Matthew za ka ga nasa in ka sheka to shi ne sai suka ce to mu ƙara da tsohon alkawari shi ne bible afon shi ne a taura shi ne suka sa littafin farawa da littafin fitowa da littafin leviticus da littafin kubuwar shari'a shi ne deuteronomy da littafin lambobi shi ne book of numbers to sai kuma aka kara da tarihin annabawa har izuwa kan annabi malakai ko malaki to wannan shine a takaice tarihin bible wanda a ciki kuma aka kunsa masa aqidar cewa annabi isa dan Allah ne to dalilin da yasa suke cewa annabi isa dan Allah ne watakila akwai dalilan da yawa amma da zaka samu kwararru ne wannan ina dan tattaba muku ne ni ba kwararre ne akan comparative religion ba watakila dalilan suna da yawa amma cikin abin da ya fi fitowa fili wanda layman ma zai iya ganewa shine saboda an nassanta a cikin bible cewa annabi isa dan Allah ne wanda akwai su a wurare daban-daban ba shi ya fi mahimmanci sa ba sai mun kawo ba an ce da annabi isa dan Allah a cikin bible the son of god to sannan kuma bayan nan suna ganin ya cancanta ya zama dan Allah din a ganin su saboda an haife shi a wata irin sigar da ba a ga mutumin da aka haifa kamar sa a wannan sigar ba abu na uku kuma saboda ya zo da abubuwa na ban al'ajabi na mu'ujizozi to yanzu idan muna so mu mayar musu da martani sai mu ce to wannan aƙida ɓatacciyar aƙida ce gurɓatacciya saboda na farko dai sai da aka zo ita wannan aƙida ta cewa annabi isa ɗan Allah ne ba a santa ba sai bayan shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar a wani taro da aka yi na finiƙiya majma'aniƙiya afwan majma'aniƙiya wanda aka yi shi a shekara ta ɗari uku da ashirin da biyar bayan kusan ƙarni uku da ɗaukaka annabi isa zuwa sama wanda wannan idan muka tabbatar da cewa wannan aƙida ita ce aƙidar da annabi isa ya koyar to za mu kafirta duka wani wanda ya rayu da annabi isa don ba su san da ita ba na ɗaya kenan sannan abu na biyu sai mu ce don an ce da annabi isa ɗan allah a cikin bible sai mu duba mu gani a wani bible ne aka ce da annabi isa ɗan allah watakila sai mu ce a bible ɗin da suke hannunmu bible ɗin da suke hannunmu akwai KJV King James Version akwai New King James Version wanda aka fassara shi a bisa turancin zamani da kowa zai iya ganewa akwai New Nigerian Bible akwai Revised Standard Version versions sun ga sunan dai da yawa to a cikin wanne ne aka ce da Annabi Isa Allah kaddara a dukkan su gaba ɗaya da na Hausa da na Turanci da na Yarabanci da Allah ma da na Larabci shi annabi isa da larabci aka saukar masa da bible ai ba balarabe bane bai ma iya larabci ba bai ma san da larabci ba har rayuwarsa bai san da larabci ban ki ba to tunda annabawa sun yi hajji kuma shi ma yana cikin kila a ce annabawan da Allah ya kaddara suka yi hajji ta kila ce ya san akwai larabawa inda ake hajji to kuma ma san da ya hajjin ai ba larabawa a makka ai daga baya suka zo saboda haka shi annabi isa ya yi magana ne asali an haife shi ne a baitu laham da take a filastin kuma ya taso ya rayu a wannan yankin duk yawance yawacen da ya a da sham ya yi su kuma dama allah bai aiko shi zuwa kowa da kowa a duniya ba kamar yadda gashi nan a cikin bible din wata mata ta zo masa tana kuka tana cewa ya taimake ta ya taimake ta ya taimake ta ya mata banza su almajiransa sai suka ce kai ko baka taimake ta bai ce ya zan yi in ɗauki abincin in ɗauki biredi ko gurasa ta yara in bawa kare ku sani fa ni an aiko ni ne kawai zuwa ga bani isra'ila kuma kamar da muka faɗa a cikin littafin timoti a timotaus cewa annabi isa ya ba wa mutanensa dama su fita su almajirantar da al'ummai amma sai da ya ce saboda wanda aka aiko ni zuwa gare su su ba da gaskiya da nuna. sai ce ku fita ku almajirantar da al'ummai kuma ku yi musu baptisma a cikin sunan uba da ɗa da ruhi mai tsarki a cikin sunan uba bismil ab da ɗa wal ibn da ruhi mai tsarki wa ruhul qudus ko in the name of the father the son and the holy spirit kuna ganewa to sai muka ce to a koma asalin wane yare ne annabi isa yake magana da shi a nan? to wannan dai yarurrukan da aka yi magana da su ko dai allugatul aramiya allugatul aramiya shi ne ake cewa aramaic language ko kuma allugatul ibriya shi ne hebrew language to shi annabi isa ba da hebrew ya yi magana ba kamar yadda tarihi yake tabbatarwa ya yi magana ne da yaren aramaic wanda wancan satin da muke tabbatar da wani abu mun kawo waccan aya ta cikin bible da yake cewa lokacin da muka zo kan layar kubuna fi kum illan wala ziba mun ta wanda suka tafi akan cewa illu din tana nufin Allah ko har muka ma ga gashi nan a rubuce a cikin bible yana cewa illoyi illoyi lama shabaktani. kuma illu ɗin tana nufin ilahi ubangiji na to asali a literature na shi wancan yaran hebrew abin nan aramaic din kalmar ɗa tana zuwa da ma'anar bawa kamar yadda kalmar uba tana zuwa da ma'anar ubangiji to kasancewa a ɗabi'ar yare duka abin da ya shafi al'ada tsohuwa da kuma abin da ya shafi addini to ana fifita yi masa tarjama kalma bayan kalma shi sa yanzu idan ka ɗauki tarjama gumi kana karanta alƙur'ani sai ka ji kamar Hausa da misali an ce kalla sa ya alamun ha, sanu dai za su sani sun kalla sa ya alamun sannan ha, sanu dai za su sani ka samu wani bagwaran ba wani ba zai gane mai rike nufi ba amma ba a yadda ka saboda kalla da hausa a'aha kenan sa din nan ta cikin sa ya'lamun da sannun ake fassara ta ya'lamuna za su sani summa sannan kalla a'aha saya'lamuna za su sani an an zo haihata haihata limatu alu fau fau ko fau fau da abin da ake muku alƙawari dole haka zaka hakura ka fassara sai dai in kana so sai ka sanya alƙalami na ɗaya sai ka sako ƙasa ka ce wannan faufau ɗin kalma ce da ake amfani da ta a waje kaza da kaza da kaza to da haka akwai abin akwai abin nan a translation akwai abin da ake cewa word by word translation da larabci muna ce masa at harfiya. harfiyya shine suke cewa id yataqayyadu mutar mutarjimu bi harfiyyati nas kai da kake translator kai restricting ɗin kanka a kan iya abin da nassi ya faɗa ma'anar ka ƙyale wa mai karatu ya gane da kansa shi yasa za ka ga ƙwararren mai tarjama in yana tarjama nassoshi na addini in yana so ya ƙarin bayani sai dai sa su a cikin baka in bracket ko da misalin aka kawo lamirin suna to lamirin sunan dole a haka zaka tabbatar da shi amma in kana so ka identify din sunan ba a yadda ka shigar da shi cikin nasi ba in ka shigar da shi wannan yana ɗaya daga cikin defect na translation wanda ana ce masa interpolation idraji shi kuma interpolation is denounced ba a san sa ba amma yadda da shi ba sai dai amma in ka sa shi a cikin baka to ya tashi daga interpolation wanda yake ba karɓaɓɓe ba ya zama interpolation ne amma da sunan ƙarin bayani da ƙarin haske amma idan normal magana ce da sauransu wannan ana iya yin free and situational and situational translation shine a tarjamatul ma'anawiyya to da aka nakalto bible daga asalin yaren da su wa'anda suka rayu da annabi isan suka rubuta an nakalto shi ne zuwa ga hebrew bayan shekaru aru aru to da aka nakalto shi sai aka dawo da shi da wannan yaren da aka duk inda aka sifanta annabi isa a matsayin ɗa na allah to ba a canja ba sai aka fassara shi su kuma a hibiru watakila ɗa yana nufin ɗa bawa kuma yana nufin bawa to da aka fassara shi wanda ya karɓi bible ɗin da yaren hibiru sai zaci ana nufin ɗan Allah wanda Allah ya haifa wani iyazu billah to daga hibiru kuma sai aka fassara shi zuwa ga wasu yarurruka shi yasa da aka zo tarjama shi zuwa ga yaren ingilishi sai aka samu 'yan kankan ba da karambani sai suka yi ƙari ma a kai saboda a da idan lokacin da sarki james na ingila ya tara manya-manyan kiristoci shugabannin kiristoci kowace ɗariƙa da kowace mazhaba aka ɗauko wakili sun kai hamsin da wani abu aka ce su kalli wancan tsohon bible ɗin su ga in akwai wani abu da ya kamata a gyara su zauna su gyara littafin allah kawai za a gyara to da aka zauna shine duk wani abu da aka ga an sa shi ya zama kamar sako ne sai aka cire shi misali da annabi isa ana fassara shi da begotten son of god haifaffen dan allah su wannan alarammomi na bible suka kalla suka kalli gaba suka kalli baya suka ce gaskiya a cira wannan begotten din sannan domin shi allah shi he neither begot shi bai taba haihuwa ba ko ba a taɓa haifarsa ba to kawai sai aka bar shi a son of god aka cire wannan to da aka cire aka ɗan yi ma aka gyara to shi ma wannan a nuskatu malik james wannan bible bugun sarki james daga baya an sake zama a matsayin shi ne kusan kwafi wanda ya fi kowanne inganci bisa yardar jamhur na kiristoci to lokacin kuma shi ne aka ɗauko kusan sama da mutum hamsin da wani abu afuwan a wannan karo na ƙarshen ne shi ne suka zauna shi ba suka yi gyare-gyare a ciki kuma suka ɗaddamar da muƙaddima suka ce duk da cewa waɗanda suka zauna suka tantance bugun malik james sun yi iya bakin ƙoƙarinsu amma gaskiya akwai masifu masu yawa a cikin nuska ta malik james wanda masifin nan sun bayyana su da suna defect they are a great defect to ta kila mu mun fi kowa sanin mai defect na ce mu almajiran hadisi nake kini sai mu muna da shi a hadisi a science na hadisi ya ce defect ana nufin illa illa kuma shine sababin khafiyun ghamidun yaqtafu fi sihhatil nafsi ma anna adh-dhahira salamata minha shine wani sababi boyayye mai rikirkitacce wanda a zahiri sai kaga kamar ba matsala amma kuma aka bar shi zai cutar da wannan nassin wanda akwai ittirabi shine contradiction shi ma yana ɗaya daga cikin defect contradiction shine ittirabi sa'annan bayan nan akwai ƙalbi. Ah, shine canji a ɗauko wani abu a mai da shi bigiran wani abu kuma ana sani bayan nan alteration kenan sannan bayan nan akwai idraji shine interpolation a shigar da wani abu a buɗe tsakanin magana da magana a shigar da wani abu bayan nan akwai tashifi bayan nan akwai taharifi kai ga nan dai da yawa wanda a yau idan ka bibiyi littafi mai tsarkin zaka ga akwai su da yawa saboda mutane ne suka zauna suka rubuta shi ba Allah ne ya rubutawa duk wanda ya bibi muqabalar Sayyid Ahmad Didat alaihi rahmatullah da James Wagat na America akan halil injilu kalamullah is the bible words of god shin littafi mai tsarki Allah ne ya faɗa shi su jemi ya tabbatar da cewa gaba ɗaya bible ba maganganun Allah bane in banda wasu wasiyoyi guda goma wanda Allah ya rubuta wa annabi Musa a cikin tsohon alkawari ya tabbatar da wannan duk wanda ya saurara amma baka saurara ba yanzu ka sauke ta a YouTube zaka gani zaka ga sun tabbatar da haka to idan idan da zamu yarda cewa annabi Isa ya zama dan Allah saboda a Bible an ce masa dan Allah to ba shi kadai ne dan Allah ba ga sunan burjik ƴaƴan Allah a cikin Bible da haka dole ko dai mai kansilin cewa in haka ne ba annabi isa za a bauta wa kaɗai bari mu ba da misali a cikin luka littafin luke ina da shi ana a cikin littafin luke wanda yana cikin sabon alkawari idan muka koma littafi na biyar afwan littafi na uku sura ta uku afwan aya ta 38 sura ta uku shi yana da surori 24 ne aya ta 20 afwan ta 38 a cikin aya ta 38 yake cewa ita ce aya ta ƙarshe anush wanda da turanci suke ce masa enos which was the son of Enos, which was the son of Sheath, which was the son of Adam, which was the son of God. Ya ce shi Anushu, Anushu ɗan gidan Shisu ne, shi kuma Shisu ɗan gidan Adamu ne, shi kuma Adamu ɗan Allah ne. Kaji? To kaka kenan dai sai dai mu ce to Adamu ɗan Allah yana nufin da ya bawan Allah watakila. kuma in aka in ka samu ƙwararru a babin za su gaya maka asali ita kalmar son ɗin ma a wancan yaran tana nufin bawa sannan bayan annabi adam dama ko mu Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa inna masala isa inda Allahi ka masali adam Allah subhanahu wataala yake cewa inna masala Isa inda Allah ka masali Adam hakika kwatankwacin annabi Isa a wajen Allah ba kwatankwacin annabi Adam ne khalaqahu min turabin Allah subhanahu wataala ya halicce shi daga turbaya sun maƙala lahu kun sannan Allah subhanahu wataala ya ce masa kasance fayakunu a lokacin da Allah ya faɗa masa din sai shi kuma ya zanto yana kasancewa to haka bayan nan Baya annabi adam akwai wanda su aka fassara su ko aka ce musu 'ya'yan Allah yanzu misali idan muka duba littafin Psalms book of Psalms mazamir littafi na biyu sura ta biyu afwan aya ta bakwai a cikin wannan littafi akwai wanda su ma aka sifanta su a matsayin 'ya'yan Allah book of Psalms a ciki aka ce a ubangiji subhanahu wata'ala ya ce da ni kai ɗana ne ni kuma yau ni na haife ka kai ɗana ne kuma yau ni na haife ka wanda yake cewa inni ukhbaru min jihati qada'ir rabbi an bani labari ta fuskar hukuncin ubangiji cewa kai ɗana ne kuma ni na haife ka wannan a ciki annabi dauda kenan alaihi salam dama mazamir din mazamiru ali daud ake ce musu to shi annabi dauda aka sanar da shi cewa shi ma wai dan Allah ne kuma Allah ne wai ya haife shi sannan idan muka koma cikin littafin samuel wanda littafin samuel akwai na ɗaya akwai na biyu to idan muka koma book of samuel number one sura ta goma sha bakwai aya ta goma sha uku a cikin sura ta goma sha bakwai ɗin ga abin da take cewa ita kuma aya ta goma sha uku take cewa and the three eldest sons of Jesse went and followed Shaul to the battle and the names of his three sons that went to the battle were Eliab of the firstborn, and the next unto him Abinadab, and the third Sumana. Wanda ana yake cewa na ce Sura ta nawa na ce muku? Sura ta bakwai na yi kuskure ba ta sha bakwai ba, Sura ta bakwai aya ta goma sha uku. Yake cewa fankasarar shaukatul Filistiniyin, so the Palestine were subdued. And they came no more into the coast of Israel, and the hand of the Lord was against the Palestine all the days of Samuel. Yake cewa, a nan yake cewa, ok, afuwan kuskuren da na Samuel ta biyu ce nake tafiya ta ɗaya, Sura ta bakwai, aya ta goma sha uku. He shall build an house for my name. and I was established on the throne at the throne of his kingdom forever sannan kuma sai yake cewa shi ɗana huwa yabni baitan lismi wa ana usbitu kursiyu mamlakatihi ila al-abad to sai ka tafi ta sha hudu sai ce I will be his father ni zan zama ni ne babansa annabi Dawud kenan alaihi salam sannan kuma idan ka tafi dai ga sunan wurare da yawa annabi Sulaiman ma in ka koma cikin littafin labarai akhbarul ayyam sura ta 22 aya ta 10 shi ma Allah ya ce masa dani ɗansa ne haka zalika in ka tafi littafin karin magana proverbs kenan littafi na 8 aya ta sura ta 8 aya ta 22 zuwa ta 31 shi ma nan aka ce da annabi Sulaiman dan Allah ne sannan kuma a cikin littafin fitowa book of uh, exodus sura ta hudu aya kuma ta 22 aka ce ga baki ɗaya bani isra'ila 'ya'yan allah ne a aya ta 24 ga ta nan abinda take cewa uh, yake cewa And it came to pass by the way in the inn that the Lord met him and sought to kill him. Okay, wannan aya ta 24 ce ko? Na ce aya ta 22, Zaba'an. Yake and you shall say unto Pharaoh, thus she, is the Lord, Israel is my son, even my firstborn wai Allah ya ce annabi yaqubu shine babban ɗansa shine firstborn ɗinsa to kenan in haka ne me yasa su kiristoci ba sa bauta wa waɗannan mutanen Mary Magdalene ita ma an ce mata ‘yar Allah gabaki ɗaya an kira banu Isra'ila su ma a matsayinsu na ‘ya'yan Allah wannan yana nuna mana kenan ashe ɗiyantakar da muke samu a cikin Bible an nakalto ta ne asali daga wani yaran zuwa wani yaran zuwa wani yaran wanda a yaran farko kalmar tana nufin bawa tana nufin bawa amma su suka mai da ita a matsayin uba to sannan kuma duk da haka idan muka koma cikin littafi mai tsarkin cikin bible kun ganin Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida ai ba a ce musu su bauta wa kowa ba in ba Allah shi kadai ba to a cikin bible din Allah subhanahu wata'ala ya gaya musu cewa shi shi kadai ne bari mu ji a cikin tsohon alkawari idan muka koma littafin littafin shari'a book of deuteronomy sura ta hudu a sura ta shida aya ta hudu suke cewa Allah yana cewa ka saurara ya kai Isra'il The Lord our God, the Lord is one. Allah Ubangijinmu kuma Allah ɗaya ne. The Lord is one. Subject and predicate. Finish. The Lord is one. Kaga kenan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Wannan a cikin littafin uh, uh, Deuteronomy Sura ta shida aya ta hudu. Sa'annan har yanzu idan ka tafi littafin Malakai ko Malahi sura ta biyu aya ta goma zaka ji a ciki ana cewa have we not all one father has not one god created us why do we deal menene yake cewa mu dinnan ba ba ubangiji ɗaya ne da mu ba ba Allah abin bauta ɗaya ne da mu ba to me yasa muke yaudarar mutum zuwa ƙarshen abin da ya faɗa anan ba ubangiji ɗaya ne ya halicce mu ba kaga magana Allah uku ta tashi kenan wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida to har yanzu idan ka koma book of nehemiah sura ta tara aya ta shida a ciki yake cewa you alone are the lord kai kaɗai ne ubangiji mana anta huwar rabu wahadaka kai kaɗai ne Allah guda ɗaya kaga wa ma umiru din da ta tabbata ko illa li ya'budu ilahan wahida you alone are the lord you have made heaven and the heaven of heavens kai kai sama kuma kai kai saman sammai with their host da kuma duk abin da suka kunsa the earth and everything on it kuma kai kai kasa kai kai dukkan abin da yake kasa the seas kai kai tekuna and all that is in them da kuma dukkan abin da ke cikin tekuna and you preserve them all kuma Allah kai kake ba su kariya gare ka ne mutane gaba ɗaya suke yin sujada kaga wannan a cikin aya da take cikin littafin nehemia tana tabbatar mana da cewa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida Sa'an nan idan ka taho ka koma cikin littafin labarai na ɗaya sura ta goma sha bakwai aya ta ishirin shi ma yake cewa oh lord ya ubangiji there is none like you babu wani wanda yake irin ka no is there any god besides you kuma babu wani allah koma bayan ka according to all that we have heard with our ears wannan bisa abin duk wani abu da muka sani a da kunnuwanmu ko muka taba ji da kunnuwanmu kaga wannan yana nuna mana kenan Allah ɗaya ne a cikin tsohon alkawari in ka koma cikin sabon alkawari ka duba littafin korantiyawa na farko sura ta takwas aya ta shida wanda shi ma yake cewa yet for us there is no god the father of whom are all things yake cewa duk da yake cewa babu wani allah ko kuma mu guda ɗaya ne shi kaɗai uba kaga allah subhanahu wata'ala kenan wanda an aka ce uba ɗin mu muna fassara shi a matsayin ubangiji kamar yadda mu ma da Hausa haka muke faɗa haka zalika idan ka koma cikin littafin Yohana sura ta sura ta goma sha bakwai aya ta uku wanda annabi Isa yake bada amsa Jesus answered him the first of all commandments is hear O Israel the Lord our God the Lord is one wanda kuma wannan yayi daidai da littafin John sura ta ɗaya aya ta ɗaya cewa farkon umarnin da Allah ya fara ba annabin Musa shine Allah shine ɗaya sannan kuma mun karanta waccan ayar da take cewa at the beginning there was word and the word was with God and the word was God kaga wannan ya nuna bambanci tsakanin Allah da annabi Isa kenan haka zalika abu na karshe akwai littafin Luka book of Luke sura ta goma sha takwas aya ta goma sha tara shi ma annabi Isa yake cewa so Jesus said to him Why do you call me God? Why do you call me good? No one is good but one. That is God. Yake cewa sai shi marubuci sai yake ce masa wato me yasa kake ce mini ubangiji ko me yasa kake kira na da cancanta ko gaskiya babu wani cancanta ko gaskiya in ba Allah ba wanda babu wani abun bauta koma bayansa saboda haka da ƴan waɗannan takaitaccen nasoshin za mu gane cewa da ubangiji subhanahu ta'ala ke cewa wa ma umiru illa liya'budu ilahan wa'ida a ina ne wa ma umiru din a cikin littattafan su ba umarce su ba hatta a cikin littattafan nasu sai dan su bauta wa Allah ɗaya duk inda kaga an ce Allah uku to yana cikin abin da suka shigar suka ƙara kuma ba zai karɓi ba domin Allah la ilaha illahu babu wani wanda ya cancanta a bauta masa bauta ta ikhlasi sai shi shi kadai Allah subhanahu wata'ala subhanahu sarki ya tabbata a gare shi amma shirikuna a bisa abin da suka kasance suna hadawa da shi na shirka da bauta to zamu dakata anan saboda lokaci mun tsawaita bayani akan wannan aya saboda yanzu zamani ne na dalili da bincike ana wawantar da tunanin wasu ana ce musu ai musulmai kawai shaci faɗi suke yi mu littafin mu ga abin da ya ce to kuma sai ka koma cikin littafin nasu sai ka ga abin mamaki shi yasa Allah kira su da suna abdallina dallina ghairul maghdubi alaihim wala in ba haka ba ga abin a cikin littafin su kuru-kuru amma kuma sun bata sun bar gaskiya Allah subhanahu wataala ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon guje mata Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil 'amal Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil 'amal Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' ومن عمل لا wa min دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك إيمانا ثابتا ويقينا ثابرا وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا نعوذ بك من الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اجعلنا من الذين يقال لهم عند الموت يا أيتها النفس المطمئنة irji ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Allah muna roƙonka bayanka da suke neman yardarka wanda suka tafi itikafi wanda suka tafi bautarka zuwa ƙasa mai tsarki da wanda suke nan suka dukufa wajen yin abin da suke neman ka gafarta musu Allah kar ka mayar da su taɓaɓɓu Allah ka karɓi ibadun mu baki ɗaya Allah abin da muke yi wanda yake na rauni Allah ka cika mana da abin da ya gagare mu Allah kai mana maganin sa wanda duk yake da wata bukata ko damuwa ko matsala ko ta bashi ko ta mahassada ko ta wani kunci na rayuwa ubangiji Allah ka biya masa Allah mu bayinka ne ba mu da wani ubangiji face kai Allah ubangiji ka biya mana Allah ka sauƙaƙe mana halin da muke ciki na rayuwa Allah duk masu son su ga bayan mu Allah kai mana maganin su Allah ka ba mu zaman lafiya da lafiya a ƙasar mu Allah shugabannin mu ka sanya musu adalci a cikin zukatansu Allah ka azurta mu da shugabanni na gari masu jin tausayin mu masu tsoronka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin